يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis sha hudu ga watan jimadan ula hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da biyar ga watan maci shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da muhadara da muke gabatarwa mai taken a tsarul ma'asi alal umam wa shi'o ma'anar wannan lacca shine irin mugun tasiri da zunubi yake ma al'ummomi da garuruwa da yankuna inda mazauna waɗannan garuruwa suka auri waɗannan zunuban da inda al'umma suke abinda da ake so da su shine yi na yi bari na bari akan dokokin Allah yau muka samu kanmu cikin aminci da kwanciyar hankali Allah maraukin sarki ba zai canza wannan aminci da kwanciyar hankali da wata hukuma ta musamman ba amma idan muka sauya daga yadda allah madaukin sarki yake son mu to abubuwan da za su biyo mana baya marasa kyau marasa daɗi to kuma ba wanda ya san inda za su tsaya in ba shi allah ba mun gano wannan da kyau ko to mun dauko shimfiɗa da sharan fage na wannan lacca da muke son mu gabatar mun fara a karatun da ya gabata lokaci ya kore mana to mun shimfiɗo wasu bayanai inda mu kwana mala yana cewa wa min huna faƙadar muslimuna kasiran min biladihim kun kun lura da abubuwan da muka zantar a baya ko da kanku shaida ne da yawa-yawan musulmi a yau sun rasa garuruwansu idan aka ce a najeriya wasu yanki na borno mun rasa su in kin je za ki ga mutanen garuruwan wajen kwana ma ya gagare su wanda a da za ga mutum ɗaya yana da gida goma da yake sa haya amma yanzu so yake so talatin ajin firamare ɗaya amma bai samu ba sannan abin da za su ciya gagare su a wancan lokaci za ga wani amshakin manomi ne yana da manya-manyan rumbuna cike da abinci kyautarwa ma yake amma yanzu da shi da iyalan shi ne ke layin biredi allah allah suke ɗaya daga cikinsu ya samu koda kwaya ɗaya su tsara. garuruwansu an fada garuruwan an kona garuruwan baki da idan kika leka kasashen afirka ga somaliya ga mali ga misira ga ga ba iyaka garuruwan musulmi irin su libya duk sun fada cikin matsaloli sun fada cikin yaƙe-yaƙe da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali ba komai sababa wannan ba illa a tsarin zunub wal zai iya yi wa mutanen wajen ne suka yi kuma zai iya yiwa ba su bane kamin Allah ya ce wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa Allah shi kyauta bal wale ce kai ma ba ba wannan ba laqad asbahat mawaqin al-islam al-ula الآن تهتز أروشها في كثير من البلاد الإسلامية an waye gari gurabe na musulunci tun da da can na farko yau ana girgiza shishikensu a da yawa daga cikin garuruwan musulmi duk inda aka san yana da tasiri ko yana da tarihi kyakkyawa na musulunci ko na haifar da wasu gwaraza na musulunci a yau an haddasa fitina a wannan wajen ko kun san uku na fi alfihiri sanda ya zo najeriya sahabin annabi ne maiduguri ya zo su ne suka fara kawo farmaki na yada addinin musulunci ta wannan yankin suka biyu suka zo kun fahimci wannan da kyau ku to duk wani mautsin al'islam al'ula to a yau an saka ya cikin bala'i da musiba sai dai wanda allah madaukin sarki kaɗai ya kiyaye fatata ashabiha an waye gari an ragargaza waɗannan garuruwa an watsa jama'an wajen domin tsoron kada a bar su su zauna cikin aminci nan gaba a samar da irin waɗannan gwaraza ɗin Allah shi kyauta yankin tikrir na ƙasan iraki yanki ne da salahuddin ayyubi wanda ya ce baitul makadis da yaki a zamanin shi aka waye gari duk wata daula na kafirci a wancan lokacin sai da ya karye kashin bayanta dan garin ne a nan daular shi take saddam hussein dan garin ne amma yanzu garin tun daga kwana hudu zuwa yau ana ta yayyafa wutan bala'i ta sama ta ƙasa ta ko ta ko'ina ana son sai kore masu da'awan musulunci amma za a fake da wannan ne amma ba wannan ne asali ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah shi kyauta لأن الله عز وجل قد عاقب هؤلاء الذين a في ardi fasada, domin Allah madaukin sarki a bisa tsarin shi yana gabatar da ba ga duk waɗanda suke ƙoƙarin yaɗa ɓanna a bayan ƙasa alladina asbahu kada da kasiran minhum an dinihi wanda aka waye gari da yawa daga cikinsu sun yi watsi ba addinin Allah ne ke gabansu ba wattajahu ila sharqi wal gharbi fi afkarihim ya zama tintintinin mutane suna ɗibowa ne daga tunanin turawan yamma da gurɓatattun mutanen gabas ta tsakiya ko fi milalihim in ma addini za su yi to su tunaninsu shi ne ya addinin waɗancan suke yin shi musulunci ake son za a yi amma ba za a yi musuluncin sak ba sai zamanto musulunci ne ana yin shi gurɓatacce za ka yi ma'a wa'azi a kan ta ji tsoron allah ta sa hijabi da niƙabi sai da ce ba ga ma suwa larabawan ba ba ma sa sa hijabi in ka ce a ina sai ce gashi nan suna a cnn na laranci ko bbc arabiya ko kaza ko kaza kaga tana koyo addinin ta a wajen su kenan ta kasa fahimtar me yiwa waɗannan mutanen fa arna ne amma kawacin da ta ji suna larabci to ai ma musulmi ne wa fi ahkamihim haka mutane za a ga ta hukunce hukuncen da suke zattarwa to irin na bature suke wanda yake Allah wa fita shari'ihim a bisa da suke tsara shari'o'i da dokoki to irin na suke to duk waɗannan ababen da muke zayyana ku to suna daga abin da ke fusata Allah Allah ya sauko wa mutane da bala'i su rasa yadda za su Allah azza wa jalla aqabahu sai aka waye gari Allah madaukin sarki ya musu uquba ولذلك تسمعون أخبار هذا العالم إبر الأثير كل labarin wannan duniya in kin kunna rediyo ko kin kunna tv ko kin kama dish ko intanet ko menene wa fi suhub a jaridu wa fil mujallat da mujallu kullum labarin mai ake yi an kai hari gari kaza an tara bom gari kaza an kashe suwak kuma duk wanda ke jin labari an yaka a garuruwan su garuruwan waye na musulmi ne wahazal alam kun ga wannan duniyan Kada gari kafi damihi ilar rakab an waye gari jini na musulmi yawo yake ma yana ambaliya har zuwa idan sawun mutane tasma'una akhbar lebanon kullum mukan ji labarin labnan irin yadda isra'ila take kai mu musulmi hari ta kone gidajensu ta rushe makarantu da asibitoci da kawami wata sma'una ma ya hadisu fil iraq ai mafi yawancin muna jin abin da ke faruwa a iraki wa ma ya hadisu fi iran da abin da a yau yake faruwa a iran kafaran duniya sun sa ido cewa ai iran na son ce nukiliya makamin kare dangi wane ne wane ne karshe dai fa sai sun tsokane da sun fada ta da yaki wa ma ya su fi tikin kasira min biladillahi azza wa kai da abubuwa ma masu yawa da suke faruwa a sassannin duniya na garuruwan Allah alwasi'a masu yalwa masu fadi yanzu dai barkuci kasan syria tana cikin yaƙi ƙasan iraki na cikin yaƙi labnan na cikin yaƙi afghanistan na cikin yaƙi pakistan na cikin yaƙi mayammar tana cikin yaƙi a aƙalla a wannan yankin ƙasashen musulmi guda shida suna cikin yaƙi idan kin zo afirka ga masar ga libya ga tunisia ga algeria ga mali ga somalia ga nigeria ana ɗan sassamma nijar chadi da kamaru su ba yakin suke ciki ba ana ɗan tsungula musu ne ɗan sassan musu kun gano wannan da kyau ku to shine mala ya ce irin wannan bala'i ya kama biladun lahil wasi'a li'anna ha'ula kada asawullaha azza wa in kin kalli irin waɗannan garuruwan ku an saba Allah da yawa a cikinsu Wani annar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ƙolo fi ma yarwi an rabbihi subhanahu wa ta'ala fil hadith al-qudsi annabi ya ruwaito hadisi daga Allah Allah yana cewa idza asani man ya'rufuni duk wanda ya sanni ya san dokokina. ya san abin da nake so bai bari bai koma yana saba mani sallattu alaihi man la ya'rufuni sai in daura wanda bai sanna ba akan shi wa ya san Allah ba musulmi ba in musulmi ya bijire ma dokokin Allah sai Allah ya dauko wanda bai san shi ba sai ya daura shi akan wa Allah zai daura eh ku ce man kafiri kafir ya san Allah ne kafir na da imani ne kafir na da mutunci ne sai Allah ya daura shi akan musulmi musulmi na ji da gani ba yadda ya iya jama'a da muke ta kururuwan canji canji canji canji ina ganin abin da ya kamata mu fara canza shine ne kawunan mu duk wanda ya san yana yin wani abu ba daidai ba abin da ya dace da shi shine tuba ya bari in ba ka ba da hannun shi wajen bala'in da mutane suke ciki wa hazil fitan ba da ce kunga waɗannan fitintunin ta illu ƙariban min diyarina suna faruwa ba kusa da garuruwanmu ne <clears throat> yanzu muna jin bala'o'in da suke faruwa a kano haka a kai hari a tashin mota a kai hari a masallaci a kai hari a kaza a gwambi a bauchi waɗannan ba kusa da mu suke ba sai aka zagaya mu sai a kai hari ina jos aka kai nasarawa aka kewayo aka kai hari a taraba kuna fahimtar wannan da kyau ku waje-waje iri-iri gashi na ababe suna ta faruwa kunga waɗannan abubuwan da suke faruwa kakku ɗauka garuruwa irin naman nan wai ba a saɓan allah ne da allah zai ba da dama a yi a nan sai dai za ku zo ku ji mai hankali shine wanda yake wa'azantuwa idan wani abu ya samu wani shi shi kuma ya taka tsantsan kai ya same shi wala na fi zalika izatan wa ibara ta irin waɗannan abubuwan da suke faruwa akwai abun wa'azantuwa da kuma ɗaukan izina falaisa na wa bainan lahi azza wa jalla ahad jama'a ku sani ba wani alkawarin da ke tsakaninmu da Allah wala misa ko wani amana da muka kulla cewa wai Allah ba zai mana irin abin da ya waɗancan ba ko akwai hala ce fa alaina ya ikhwati ku sani ya ku yan uwa an nastaƙi ma’ala dinin lahi wa wajen. mu koma mu da gaske a kan addinin Allah wa an nuna si halƙada wal mas'ulin mu gabatar da nasiha ga waɗanda suke jagorori ne da wanda alhakin kulawa da al'umma yake kansu kun gano wannan da kyau ku wa anna qula lahum mu fito fili mu gaya ma shugabanni ittaqullaha azza wa jal wace lalle ji tsoron Allah madaukin sarki fa inna ma yahdusu qariban minna laysa minna bi ba'idin abin da yake faruwa ba kusa da mu yake ko ba ne su yake ba da muna jin labaran nan ne mu ji an ce an tada bom a turai haka muna jin labarin yan bindiga daɗi sai muka a turai muke jin su abu yana matsuwa yana matsuwa wai sai ga abu a kusa da mu kun gano wannan yan ki da Allah in dai karan bom ne sai dai ki ji shi a ina a TV haka amma yan sai ga bom ya tashi a anan gaskiya ya tashi a kusasa ya tashi a sabon gari kuma duk sai da muka ji karen shi harbin bindiga ko wannan ba wanda ma harbin yi mai illa a garin na irinmu kun gano wannan da kyau ko don muna ya kashe ma malami yi duk wanda harbin bindiga zai tada mata da hankali to baran mu ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu shine sai malu ya ce mu gaya masu. su ji tsoron Allah fa inna ma ya hadisu qariban minna abubuwan da suke faruwa kusa da mu suke Wani minna bi ba'idin ba wai mun yi nisa da wajen bane da fitintinin nan muna jin labarin a Somaliya ne a Rwanda ne a Burundi ne a Liberia ne Australia ne haka can muke jin labaran waɗannan yaƙe-yaƙe da kashe-kashe yau ga sai yaƙi da kisa ya faru mai a tsakiyar mu. wa alaina an shalla to abin da ya kamace mu duka mu tattaru wallahi mu ji tsoron Allah laqad adatul gurba fi waqi'il muslimin bakunta na musulunci wanda yake ba mu labarin zai zo sai gashi ya faru a cikin zamantakewan musulmi fa najidu anna hazil gurba irin wannan bakuntan lam tutrak janiban min jawanibil hayati bata bar wani bangare daga cikin bangarorin rayuwa ba inda musulmi na a cikin society na musulmi illa wa asfarat fihi face sai ce ma musulmi mugun tasiri kuna fahimtar wannan wannan bala'i mai gurba shine a sa mutum karan tsana sabai an tsane su sanda suka yi imani da annabi an da ke su an kashe wasu an azabtar da wasu an yi kaza yanzu wannan abin na faruwa da mu ko bai faruwa yan gudun hijira su rasa inda za su yi gudu su je wani waje su buya a bi su har tsakiyarsu a tada masu da bala'i hmm? da wani za a ci mun fahimci wannan da kyau ko shi ne sai mala yake cewa wannan ya faru kowane janibi da ke cikin janibi na rayuwar musulmi laƙar ghazzatil musulmi na fikci sadihim an yaƙi musulmi a cikin harkan tattalinsu duk wani harka na kasuwanci da musulmi yake yau a ƙasar nan an ragargaza wannan aikin wafi akhlaqihim an lalata masu ɗabi'unsu wafi an zimatihim tsarin zamantakewarsu al'istima'iyya na zaman tare irin yadda aka saba da an zo an lalata wannan yanzu wallahi makoci sai mako bai san halin da makocin shi ke ciki ba amma da yadda muka sani zuwa ake a shimfida yadda ma na sani da a ƙofar gidan ba ke shimfida tabarma makota haka kowa zai ɗauko abincin shi a nan za mu ga dattawa sun zauna suna cin abinci da haka kowa zai san halin da gidan dan uwan shi yake ciki haka ne Kama yanzu kowa bature ya ce je shige ɗaki, shi kadai ya haye kan tebur ɗebo koshiya da iyalin shi ya ce koshi kawai in wannan sun ci sun koshi oho sun saura ma ba su koshi ma wannan kuma ta su ta ji musu an yi mugun tasiri a cikin zamantakewa wa fi sulukihim wa fi rijalihim wa fi nisa'ihim wa fi hukamihim wa fi shu'ubihim an yi mugun tasiri hatta a cikin yanayin gudanarwan komi namu wannan abin ya yi mugun illa ga maza ya yi illa ga mata kai hatta ga ma yanayin gudanarwan ƙasan ma irin mugun tasiri yanzu kusa wannan zunubin da yi yawa bala'i da musiba suka yawa har ƙasa ƙoran ƙasa sai da tasiri a kan shi za mu zo za ku ji in zunubi ya yawa hatta damo da ke rami bera da ke rami su ya mutu saboda tiririn zunubi kawai mun gani a da shekarun baya shekaru 200 mu koma nan kusa kaɗan za su noma duk abin da suka noma ba su bukatan ne taki amma yanzu kin yi sake noma ne baki bukatan taki zunubin ya kama ƙasa har ya sallatar da ita to shi ma takin wani ukuba ne mai zaman kanshi mutum yana son zai noman sai a ce siya sai taki buhu kaza kowane buhu ɗaya na taki daidai yake da kurin buhun masara sannan kika sai takin ba nan kaɗai ba sai kin sai maganin ƙwari sai kin san maganin feshin ciyawa sai kin sai kaza sai kin sai kaza duk a gama noman ma ƙarshe wani zai samu wajen wuta bana banan da akwai mutumin da ya ce ya noma sama da buhu tamanin yake samu a gonan shi dawa kaɗai ban da sauran abubuwa ya ce an gama girbe an yanke wani ya zo ya sa wuta wajen gonaki talatin suka kone haddana shi ya ce abin da ya iya tsira da shi shine masara da bata iya kai buhu ɗaya ba ita fa dawon ma da yake samun buhu tamanin ba fa ita ce asalin abin da ake noma ba a ana jefa ta tsalle-tsalle ne haka ma ne kone fatsafa alaiha tsa'ifin nan rabbik ohun na'imu so da zunubi ba gano wannan allah ya ba mu labarin wasu jama'a cikin sota saba'i za mu zo mu ji halin da suka samu kansu kun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu wa kamata ku nuna yi walla alaikum jama'a yadda kuka zama haka shugabanninku za su zama kuna fahimtar wannan yanzu duk wanda yake son ya samu sassauci a rayuwa Allah madaukin sarki mai canji mai kyau da yake so kowa ya gyara kanshi duk abin da kika san kina yi wanda Allah baya so duba wanda zake fara yi ne ki da ki? akwai dokoki da Allah ce kakki kakki kakki kakki kina yi yi yi yi yi kin diki to ki dauka daga yau da iznin Allah kin koma insha Allah ƙaryar nan kin bari saba alƙawar nan kin dena cin haramun din nan ka duk ki bari sai ki duba ya alaƙan ki yake da iyayenki suna raye ko sun mutu ya alaƙan zamantakewanki da mijinki ya alakan ƴaƴanki da kika haifa da ƴaƴan da ba ke kika haifa ba ya alakan ki da makota mun gano wannan da kyau ku duk su kin binciki wannan kin gyara tsaf wancan mata yi wancan mata yi wancan mata yi duk kowa ya gyara sai mu daga wani mu roki Allah mu ce Allah kai ne mai kowa mai komi ga abin da muke so nan take sai ga Allah madaukin sarki mana abin da muke so mun gano wannan da kyau ku dan dama ya ce in muka samu matsala abubuwan da zai kawo mana yunwa da kuma mai tsoro yi tsakanin da Allah ana cin yunwan ko ba ciki ana cikin tsoron nan ko ba ciki Allah shi kyauta wa kamata ku nuna yi walla alaikum irin yadda kuka zama haka za a sanya muku shugabanni man akhadha al-ibra bima kara duk wanda ya dauke izina akan abin da yake karantawa wa yasma da irin abubuwan da yake kunna rediyo ya ji wayara da abin da yake gani a tv mimma ya jari min alhawadis da irin abubuwan da suke faruwa na bala'o'i wal da okobobi iri-iri fil qurunil wanda ya faru ne a karnoni da suka gabata wal umamul hadira da wanda yake faruwa al'ummomi na yau ko wani musiban girgizan kasa da aka taɓa yi ma mutanen ƙasan haiti ƙila wasu sun tuna ku suna cikin wannan bala'in girgizan ƙasan sai kuma allah ya darkake su da kwalara ku sabu mamaki a duk duniya haiti tana ɗaya daga cikin ƙasan da duk wani dangin sabon allah ana yi a ƙasar nan ke ki zauna ki nazarin wani irin salon sabon Allah ko in ji je haiti sai kin samu wani yana da kamfanin wannan ba ma wai ana yi ba a shi kamfani yake da shi da wannan sabon Allah har yau suna cikin bala'in Allah ke fitar da su kin san tsakanin yan hutu da yan tutsi sun yi rigima na yan watanni sai da suka kashe kusan mutum miliyan ɗaya a cikinsu mun gano wannan kuna tsammanin rikicin boko haram fa cewa yake an kashe mutane dubu sha uku amma jin da diya girgiza duniya kuma cikin shekara nawa cikin shekara shida amma rikicin tutsi da hutu 'yan ruwanda ne ku da 'yan burundi da 'yan kaza ya kashe kusan mutum miliyan ɗaya a wannan yankin don allah mun gagar allah ya mana haka ne kuma ku je ku binciki irin kafirci da irin abubuwan da suke a wajejen nan da fasikanci da shigantaka iri-iri da suke yi fa'inna sa'id mala ya ce mai cin arzikin duniya man iza da gairi shine wanda ya wa'azanta da abin da ya faru da wani washaƙi matsiyacin lahira da duniya kuwa mallam yarfa bi zalika ra'asan shine wanda ba mai ma damu da abin da ke faruwa ba shigantakan shi kawai yake shi da shinda ba taba shi ba to ba komai walam ya'tabir bima halla wa yahill bil umam al mukaththiba bima damu da irin abin da yake faruwa da al'ummomi masu karyatawa ba fa asarra ala ma huwa fihi min fasadin wa dalalin ya ci gaba da abin da yake akai na banna da kuma bata hatta yasibuhu ma asabahum har aka waye gari abin da ya samu waɗancan mutanen ya komo ya same shi haka ne abubuwan da zai samu mutane masu ɓanna ko Allah shi kyauta Allah wanda bai ci ya gani ba ma sai abin ya zo ya same shi haka su dallaka da matsalaka ko a shiga yin shi ƙara ta'ala Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin ku sani Allah maɗaukin sarki bai canza ma al'umma halin da suke ciki hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sun canza abin da yake cikin su yanzu misali dan Allah kan mu yaudar kanmu ba. yanzu ba kowa cewa yake yana sa a canjin gwamnati ba haka tsakaninmu da Allah halin da muke ciki na saban Allah da kin addinin Allah da yin abubuwa marasa kyau mun san babu kyau don Allah mun canza mun bari Allah ba zai canza mauna ba sai mun canza abin da baya so shi ma Idan mai me ba mu canza ba waɗanda suke wannan mulkin hallakan ƙazamai ne da suka juya ma Allah baya su ma wanda suke neman canjin mu kenan tsakani da Allah mu ma ba ƙazanta a jikinmu hmm? eh to don me ba za a canza ba waɗannan shugabanni maƙaryata ne mu ba ma ƙarya mayaudara ne ba ma yaudara maha'inta ne ba ma yi don me ba za mu bari ba mun fahimci wannan da kyau wani wa'azi na ji wani malami yana faɗi dubu biyar biyar aka ba wata ustaziya aka ce ta ɗibo wasu mutane ta kai su wajen wani wa'azi in har an je to duk wacce ta ji a bata dubu biyar ana tashi sai ta ba kowa dubu ɗaya ɗari biyar ita cire nawa dubu uku da ɗari biyar yanzu wannan idan aka ɗauke ta aka ba ta mukamin shugaban ƙaramar hukuma nawa za ta sata ko malama ce kuna tsammanin malayaku ne za su sauko daga sama su mana mulki ba cikinmu za a ɗauka ba kuma tsakaninmu da allah jama'a yawa ƙasar nan kowa ya yadda general buhari mutumin kirki ne mai gaskiya ne haka ne ittifaqan kowa ya yadda don Allah ke yanzu kina ganin irin yadda da san da kike ma Buhari da kyakkyawan alheri da manufa da yake da shi a kan shi tsakaninki da Allah kina mijinki irin wannan kallon tsakaninki da Allah tsakaninki da Allah mijinki yana maki irin wannan kallon ki tsakaninki da Allah ku dai kalli irin fatan da ake mashi da za a zo a ce wance yanzu an gama ittifaki a din najeriya ba wanda za a ɗauka a matsayin shugaban ƙasar najeriya buhari ya janye sai mijinki kake sa son zuciya amma ana son irin shi ne mai kirki da mutunci ɗari bisa ɗari ana zaton mijinki ne za ki ce mijinki ne ya cancanta tsakaninki da allah ba son zuciya ba in ba kika sa son zuciyanku to ya nuna cewa har yanzu kina daga cikin wanda za ki haifar ma al'umma da me da bala'i kuma kun ji ɗaya na biyu idan aka ce mahaifinki ya kai shi me yasa bai kai shi ba